kuma za mu tashi fablut tasbihi wa tahmidi wa halili wa mene na'am wa takbiri wa takbir wato falalan tasbihi shine fadan subhanallahi wa tahmidi da kuma tahmidi shine alhamdulillah wa halili da tahlili shine hailala wato la ilaha illallah wa takbiri da kuma kabbara shine Allahu akbar to za a kawo mana hadisan da suke nuna falalan irin wannan zikirin wato shine subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wannan zikirin mai falalansa yace qala sallallahu alaihi wa sallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra huddat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr wannan hadisin hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qala subhanallahi wa bihamdihi duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin a cikin yinin sa atamarra? marra sau ɗari huttat khadayahu za a kankare masa zunubansa walau kanan misla zabadil ko da sun kasance misalin kumfan kogi ne ko da yawansu ya kai kumfan kogi to Allah zai gafarta masa zunubansa in yace subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari a yini shi yasa a cikin afkarus saba wal masa akwai subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari to idan kai Allah zai yafe maka zunubanka ko da sun kai misalin kumfan kogi ne ai watakila baka san ma kumfan kogin ba babu kogi babba a garin ku ba za ka gane wannan ba wato abu ne na ban tsoro kuma mai yawa in yanda kogi idan ya turo ruwa za ga wani kumfa ya yi sama za a ga ya ɗebi wuri mai yawa kuma ya zama yana diri wani abun tsoro to ko zunubanka sun kai haka Allah ta'ala zai gafarta maka subhanallahi wa bihamdi ma'anansa ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi da yabonsa sannan yake wa qala sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara mirarin kana kaman ataqa arba'ata anfusin min waladi ishma'il wannan hadisin amru bin maimun wanda imam muslim imam bukhari da muslim suka ruwaito sai da wannan lafazin imam muslim yace manzo Allah ta sama yace man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fada ashara mirarin sau goma kana kaman ataka arba'ata anfusi ya kasance kamar wanda ya yanta bayi ne guda hudu ko kuma rayuka guda hudu min waladi Ismail daga ‘ya'yan annabi Ismail, kaman ka'inta mutane ne guda hudu daga ‘ya'yan annabi Ismail, in ka ce la ila illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir sau goma kuma ko da wani daban ka’inta bawa ba dan annabi Ismail ba in ka’inta shi za a ‘yanta jikinka gaba ɗaya daga wutar jahannama wutar jahannama ba za ta ci ka ba to ballantana a ce mutum hudu kuma daga ƴaƴan annabi Ismail annabin Allah inda za a kaddara a ce ƴaƴansa ne zaka inta da haka wannan ba karamin falala bane la ilaha illallah wa la lahu ba mota da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya lakul mulku mulki jinna Allah ne wa lahul hamdu dukkan yabo na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan komai ka faɗi wannan sau goma wannan shi ma yana cikin akaru sabah wal masa zikirin safe da yamma wa qala sallallahu alaihi wa sallam kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan hadisin abu huraira wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani masu sauki ne alal lisani akan harshe wato fadan su babu wahala mizan kuma ثقيلتان في الميزان كما سنا ده نوي الميزاني واتو اسكيلين ايوكا لا دا نمتون حبيبتان الى kuma abun soyuwa ne zuwa ga Allah to Allah yana son su sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai dinga faɗa haka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba wahalan faɗa a harshe Allah yana son su kuma za su nauya mizanin ka na kyawawan ayyukan kara na alkiyama yake wa qala sallallahu alaihi wa sallam la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shams wannan ma hadisi Abu Hurairah ne wanda Imam Muslim ya rawaito Abu Hurairah yace la an aqu manzala sallama yace la an aqula in ce subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya shi fi soyuwa a gare ni min ma talat alaihi shamsu daga abun da rana take fudowa a kansa wato in wannan zikirin ya fi min soyuwa akan aban dukkan wani abu na arziki wanda rana take fitowa a kansa wato wanda rana take haska shi ina abu duk wani abu na duniya na arziki gara ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in dai wannan abun zai hana ka faɗi wannan zikirin to gara ka hakura da shi kai wannan zikirin ya fi. subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah walhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba mu da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mai girma sannan ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam aya ajizu ahdukum an yaksiba kulla yawmin alf hasana fasalahu sa'ilun min julasaihi kayfa yaksibu ahaduna alf hasana qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayaktubu fayuktabu lahu alf hasana aw yuhaddu anhu alf khadi'ah wannan hadisin mus'ab bin sa'ad ya rawaito daga babansa sa'ad yace mun kasance tare da manzo Allah ta sama muna zaune sai manzo Allah yake a ajazu ahdukum yanzu ɗayan ku zai gajiya zai kasa an yaksiba kulla yawmin alf hasana yayi aikin lada dubu a kowace rana yi wani aiki wanda za a bashi lada dubu a kullum yanzu mutum wannan zai gagare shi fasalahu sa'ilun sai wani mai tambaya ya tambaye shi min jula sa'ihi daga wanda suke zaune da shi sai ce kai fa shigo a alfa hasana <clears throat> ya za a yi mutum ya nemi lada dubu a rana ɗaya ko a lokaci guda kala sai ce yusabbihu mi'ata tasbihati mutum ya yayi tasbihi ɗari subhanallahi subhanallahi ɗari idan kai wannan ce fa yuktabu lahu alfu hasana sai a rubuta masa lada dubu aw yuhaddu anhu alfu qadi'a ko akan kare masa zunubansa guda dubu ka duba gara ɓasa da falala shi yasa tunda ayyuka na gabbai suna da wahala ai kana kai iya kai na farilla fila kai daidai gwargwadon ka amma zikiri kan bai kamata ya rabu da harshen ka ba ko kana tafiya za ka yi ko kana zaune za ka yi in kana tsaye za ka yi in kana kasuwar ka za ka yi in kana ofis din ka za ka yi a gonar ka za ka yi a ko'ina harshen ka ne mai motsawa ba wani aiki ne wanda zai hana ka ba kana tafiya kana yi kana tuka motar ka kana yi kana tuka babur ɗinka kana yi kana ɗaure itacenka kana yi kana noma kana yi kana tsara da sassaƙa kana yi kana ƙera wani abu kana yi ko me kake ba zai hana kai tazwiwa in dai ba da baki kake yin abun ba sai dai inda baki ne amma in dai gabbai ne suke aiki ba zai hana ka ba to mutum kamar yana manzo Allah ya ba wani shawara yace la ya yazalu lisanuka rataba min zikrillah kada harshen kai gushe yana danye daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kullum ka dinga tazwi falala mai yawa da aka samu idan kana zikiri babu abun da ya fi zikiri tarin lada zikirin Allah ta'ala ko ba abun da ya kusantar da kai zuwa ga Allah kamar zikirin Allah ka yi kokari ya zama kana yi kar ka yi saki kuma ka yi shi kamar yadda manzon Allah ta sama ya koyar da shi a bisa tsarin yadda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wani hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi na gaba man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah wannan hadisin jabir bin abdullahi wanda imam tirmidhi ya rawaito ingantaccen hadisi yace man qala subhanallahi alazim wanda yace tsarki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala mai girma wa bihamdihi da yabonsa guri sallahu nakhlatun fi janna za a za a dasa masa bishiya a aljanna bishiyar dibino a janna kaga sai ya ci ƴaƴanta kenan wanda yace subhanallahi alazim wa bihamdihi sau daya subhanallahi azim wa bihamdi kawai cikin second nawa zaka faɗa bai zai kai minti ɗaya ba subhana subhanallahi alazim wa bihamdi kana faɗan haka sai a dasa maka bishiyan dibino a aljanna ma'anar sa zaka shiga aljanna zaka ci ƴaƴan itatuwan aljanna sau ɗaya ba sai nan kai kai sau goma ko sau dubu wannan hadisin ingantaccen hadisi ne shi ma wa qala sallallahu alaihi wa sallam ya abdullahi bin qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna fa qultu bala ya rasu qala qul la hawla wala quwwata illa billah wannan hadisin abu musa al-ash'ari ne radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kuma shi yake cewa abdullahi bin qais din yace wata ran sai ya zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim ne ingantaccen hadisi hadisi ne dogo amma dai ga abin da ya shafi zikirin yace manzala sa sama sai yace mini ya abdullahi bin qais ya kai abdullahi bin qais wato abu musa al-ash'ari ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna ba zan nuna maka taska daga cikin taskokin aljanna ba wato da in ka yi shi zaka je ka samu sito sito na ni'imomi a cikin aljanna shine ma'anan taska daga cikin taskokin aljanna yace fa qultu sai nace bala rasulullah nuna mini ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace qul kace la haula wala quwwata illa billah kawai shine la haula wala quwwata illa billah in ka fada to kana da taska a gidan aljanna fito fito na arziki na ni'imomin Allah zaka je ka same su shi yasa ma ne ce la ilaha wala quwwata wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna zaka la haula wala quwwata illa billah taska ne daga cikin taskokin aljanna ma'ana fito ne na ni'imomin Allah ta'ala daga cikin fito fito na ni'imomin aljanna Allah ta'ala zai tanada maka Fasara la haula wala quwwata illa billah shine la haula babu dabara na kaucewa wani sabon Allah ko kaucewa wata musiba wala quwwata babu karfi na yi wa Allah ta'ala da'a ko ibada ko kuma tunkuɗe wani bala'i da Allah ya turo illa billahi sai da taimakon Allah Allah bai taimake ka ba baka isa ka kaucewa sabon Allah ba baka isa ka kaucewa kaddaran Allah ba na wata musiba in Allah bai taimake ka ba ka da karfin da zaka iya yin ibada ko da'a ko ka tunkuɗe wani bala'i sai dai da taimakon Allah subhanahu wataala to da ka dabara da ƙarfi ba sa amfani sai in sun hadu da taimakon Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam ahabbul kalami ila Allah arba'un subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ata Hadithin samuratu bin jundub wanda imam bukhari da muslim suka rawaito amma lafazin da muslim ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce habbul kalami ila Allah maganan da tafi kowace a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta wato soyuwa zuwa ga Allah ta'ala arba'un guda hudu ne subhanallahi ɗaya kenan walhamdulillahi biyu wala ilaha illallah uku wallahu akbar hudu wato ba maganar da Allah ya ki so a duniya kamar irin wannan zikirin subhanallahi walhamdulillahi wala kuma yace la yadurruka ba zai cutar da kai ba wato ba zai kawo maka cikas na hana samun wannan falalan ba bi ayyihin na badata da kowace kalma ka fara ba yanzu suna jere subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar ba na ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha wallahu akbar to in kaga dama ka ce wallahu akbar allahu akbar wala ilaha walhamdulillahi subhanallahi duk wanda ka fara da shi babu matsala ko ka fara da subhanallahi ko ka ce walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar subhanallahi ko ka ce wala ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar duk yanda ka yi su wannan kalmomi guda hudu Allah ta'ala yana son yana son su kuma duk yanda kai ba su bare da cikas a wajen ka ba ba matsala bane حديث نقب جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم غفر لي وارحمني واهدني وارزقني فيما ليس مصعب بن سعد يا كروجا بابان سعد وان امام مسلم يرويته ja'a arabiyun wani mutumin kauye ya zo ko balarabin kauye ne kuma ba balarabe ba na ce masa arabiyun ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi sai ce allimni kalaman aqulu yace ya rasulullahi koya mini wata magana mana da zan dinga faɗa kala sai ce qul la ilaha illa Allah ka ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku abunan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim yace ka faɗi wannan magana Fassararsa sa shine la ilaha illallah ba mu ta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ne ba shi da abokin tarayya Allahu akbar kabira Allah shine mafi girma akan kowane abu kabiran halin kasancewarsa mai girma walhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah kasiran mai yawa subhanallahi Barki ya tabbatar ma ubangiji da alami na ubangijin talikai hau haula babu dabara ga kaucewa sabon Allah wala quwwata babu karfi wajen yi wa Allah da illa billahi sai da taimakon Allah al'azizi, mabuwayi alhakimi mai hikima yace ka faɗi wayannan kalmomi kala sai mutumin ka na ƙauye mutumin ƙauye sai yace fa haula ili rabbi to ai wannan Allah ne yi wa Famali ni kuma me nawa wato ai Allah ne ya ba to ni kuma me nawa a ciki ina nawa sai manzo Allah ya ce kul ka ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni to in ka gama wannan kuma sai ka ce Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini warhamni ka ji kaina wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka azirta ni shike ne Allah ya sa maka sai ka samu gafaran Allah da rahmar Allah da shiryan Allah da arzikin Allah to ga naka nan kuma kaga ne <laughs> wancan yayi wa Allah ne bai zan cewa akwai falala kuma da za ta koma a kansa ba ai ba Allah ya amfana ba kansa ya amfana in yi wannan amma don a rarrashe shi kaga sai aka koya masa kuma ga addu'an da zai yi bayan nan wannan kuma sai zama naka ya eh, sai ka idan mutum ya zo ka maka tambaya sai ka duba yanayinsa sai ka ba shi amsa sa yadda za ta masa wato ainihin daɗi yace kana rajulu idza aslama allamahu an sallallahu alaihi wa sallama salata ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم غفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني حديث أبي مالي الأشجعي دقى بابانسا حديث إمام مسلم فقدوب ونرى الراشد منذ الله كم يكيوا واتوأينهم وين نسكى مسلمتا كان الرجل مسلم يا كفنتي إذا أسلم إيا مسلمتا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم ذلك أقول متى إن ديكي صلى يند زي صلى summa amara sannan sai umulce shi an da uwa bi haula'il kalimat yayi addu'a da wa'annan kalmomi don kar ya zama ba a bar shi haka kawai ba sai ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni kuma ya san fassara kaga zai ji daɗi in kai sallah ga addu'ar da zaka yi Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini warhamni ka mini rahama wahdini ka shiryar da ni wa'afini ka bani lafiya daga dukkan wani cuta ko bala'i warzuqni Allah ka azurta ni Allah ka mini arziki to sai ya koya masa wannan ka dinga yin su imam muslim ya rawaito hadisi hadisi na gaba inna afdala du'a alhamdulillah wa afdalu zikiri, la ilaha illa Allah wannan hadisin Jabir bin Abdullah ya rawaito shi kuma abin nan imam Tirmidhi ya fitar da hadisin da imam Ahmad da Ibn Majah hadisi ne ingantacce to sai ce inna afdalar du'ai mafificin addu'a alhamdulillah shine alhamdulillah wa afdalul zikiri mafificin zikiri kuma la ilaha illallah shine la ilaha illallah Addu'an da tafi kowane alhamdulillah ka yabi Allah sannan sai ka shigar da addu'o'inka zikirin da ya yafi kowane ka ce la ilaha illallah to anan malam ya akasa hadisi ya akasa shi yanda yake a cikin dukkan waɗannan littattafan Tirmidhi da Ahmad da Ibn Majah shine inna afdala du'a'i abunan inna afdala zikri la ilaha illa wa afdala du'a'i alhamdulillah wato zikirin shine a farko afdala zikri la ilaha illa wa afdala du'a'i alhamdulillah to shi kuma ya sai ce afdala du'a'i alhamdulillah afdala zikri la ilaha illa to afdala zikri la ilaha illa shine a farko sannan afdala du'a'i alhamdulillah shine me shine a karshe kuma in ka lura ai wannan la ilaha illallah ta fi muhimmanci ai akan alhamdulillah ba zikirin da kai la ilaha illallah so da haka farkon hadisin afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri shine la ilaha illallah wa afdalu du'a mafificin addu'a kuma alhamdulillah in za ka yi addu'a ka fara da alhamdulillah ita ce addu'an da tafi kowace ka fara da yabon ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine haka yake a jere a hadisi don kowane hadisi sai na koma inda malam ya dauko shi kowanne domin idan akwai kuskure mu gane cewa akwai kuskure in babu kuma a tafiya haka na akwai ƙarin bayani kuma a faɗi ƙarin bayani sai ce albaqiyatu salihatu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan hadisin Nu'man bin Bashir yace abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات هكا حديث يزو إمام أحمد يرويتوش دين قد حديث أيضا أبنجي تعالى بأتي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ومي مي كرشنا نعم وخير عملا والباقيات الصالحات باقيات الصالحات خير عند ربك شيء في الخير أو جنق بنجدينك ومنين وأحسن عمل أبو وخير عمل عفوا وخير عمل والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير خير عند ربك ثوابا وخير عملا باقيات الصالحات sun saki fi alkhairi a wajen ubangijinka wajen lada sawaban wajen lada sannan wa khairu amala kuma su ne mafi alkhairin abin da mutum zai yi burinsa to me baqiyatu salihati Allah ta'ala bai fassara su ba bai faɗi me bane a cikin alqur'ani bai faɗa ba amma dai da ya koro abin da ya shafi harkan duniya wanda kaga galibi mutane sun fira ja zuwa ga me <laughs> zuwa ga duniya don farkon ayan shine abun nan eh, ne farkon ayan ne abin nan almalu wal banunu zinatul hayatid almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal kaga almalu wal banuna zinatul hayatid dunya kaga ya'ya dukiya da ya'ya ado ne na duniya to gali mutane sun fira jahi zuwa ga wannan to sai Allah ta'ala ya ce fa to amma albaqiyatu salihatu albaqiyatu wanzazzun ayyuka as-salihatu nagari su suka fi alkhairi akan dukiyar da zaka samu a duniya ko yaya su suka fi alkhairi wajen lada kuma su suka fi alkhairin abin da zaka yi buri za ga mutum yana burin dukiya da yaya kamar yadda kafirai suke alfahari da su to haka musulmi za ka samu suna burin dukiya da yaya da yawa to shine Allah ta'ala ya ce to amma fa kyawawan ayyuka wanzazzu sun fi alkhairi sun fi lada sun fi alkhairin abinda mutum zai burinsa fiye da abin da ya shafi dukiya ko yaya to menene albaqiyatu salihat din sai malamai suka yi saɓani maganganun sun fi ashirin wani ya ce sallah wani ya ce da'a wani ya ce kaza da kaza to amma ga hadisi na ingantacce ya fassara mana me ake nufi da albaqiyatu salihat ko kuma in ba fassara bane ya zama ya ambaci wani nau'i daga cikin nau'o'in albaqiyatu salihat wanzazzun ayyuka waɗanda wato suke wato managarta to shine mazala ta sama da ya karanta wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai ce hunnal baqiyatu salihat wannan sune baqiyatu salihat wanda Allah ta'ala ya bayani a cikin alqur'ani to amma ne ya kawo mana da ma'ana ne hadisin ba lafazin yanda hadisin yake ba sai ce albaqiyatu salihat abinda ake cewa albaqiyatu salihat wanda Allah ta'ala ya ce sun fi dukiya sun fi 'ya'ya sune subhanallahi tsarki ya tabbatar ma ubangiji walhamdulillah yabo ya tabbatar ma Allah wala ilaha illallah bunnan ba mu da gaskiya sai Allah wallahu akbar wato Allah shine mai girma wala haula wala quwwata illa billah ba dabara na kaucewa sabon Allah babu karfi wajen wa Allah da'a illa billah sai da taimakon Allah to waɗannan su ne baqiya su saliha wato ka ci gaba da yin su sun fi a baka dukiya da yaya sai ce kaifa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusabbihu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake yin tasbihi yana tasbihi da ya yake yi tarbi yake riƙewa ko tsakuwa yake ɗauka yana kirgawa ko zane-zane yake a ƙasa ko wata na'ura yake da ita mai masa lissafi ko yaya ko da yatsunsa yake yi يتي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه يعقد التسبيح بيمينه وانا حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص yace ya ga manzala ta sallama yana kulla tasbihi ga fassaran sana kale yace ra'aytu an-nabiyya na ga manzala ta sallama yaqidu tasbiha yaqidu tasbiha yana kulla tasbihi iya abin da ya faɗa kenan amma bi yaminihi wannan ba maganan Abdullahi bin Amr bin As bane Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi to da suka rawaito hadisin dukkanin su sai suka ce wa qala ibn Qudama ibn Qudama sai ce dukkanin su sun rawaito ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqilu tasbiha na ga manzo Allah yana kulla tasbihi iya nan sai ibn Qudama sai ce bi yaminihi da damansa sai suka kara da daman sai suka kara wannan kalman wasu masu ruwa sai suka haɗe ta sai suka kara da dama amma ka duba abu dawud sunan abu da sunan tirmizi abin da suka ce kawai ra'aitun nabi sallallahu alaihi yaqidu tasbiha manzo yana kulla tasbihi da hannunsa na dama yake kullawa ko da hannunsa na hagu wallahu alam sai bin dama sai ce bi yaminihi to wasu suka zo sai suka haɗe hadisin sai suka ce yaqidu tasbiha bi yaminihi to amma riwaya akwai riwayan tirmizi wanda ita ma ingantacciya ne ita kuma cewa ta yi abdullahi bin abin wasu ya ce ra'aitun nabiya ta sama ya kidu tasbiha biye-bihi. wannan kuma ya inganta maganan abdullahi bin amr bin asim ce na ga manzala ta sama yana kulla tasbihi da hannunsa wato yana yin haka ya yace subhanallahi subhanallahi sai na yatsa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah a haka har yi talatin da uku idan ya zo kuma alhamdulillah shi ma haka zai dinga na tsayatsansa har talatin da nawa talatin da uku shine ma'anan yaƙidu ai yaƙidu a kadan nan ka kulle yatsanka kenan ka yi ɗaya ka kulle ka yi biyu ka kulle ta biyu ta uku to idan aka ce biye dihi akwai bambanci da biye minihi karka ce ai duk ɗaya ne an ce biye minihi da dama ai wannan kuma ce biye dihi duk ɗaya ne da hannunsa a'a ai an ce biye dihi da hannunsa to duka hannayen biyu sun shiga dama da hagu gaba ɗaya in ka ce biya mini da hannun damansa kuma to bara yi tasbihi da hannun hagu ba kenan to abin da yake mai yafi inganci shine biye yana kulla tasbihi da hannunsa kenan dama da hagu gaba daya dama da hagu saboda haka zaka iya yi da dama da hagu duka ma'ana in ka kulla guda biyar a hannunka na dama sai ka ci gaba na hagu ma biyar ba kai goma ba sai ka sake dama da hagu guda goma ka sake dama da hagu goma kai talatin sai ka kulla guda uku kuma a yatsunka guda uku na dama wannan bakar abu zai ya yi wannan bayanin a cikin littattafansa ce wahami ne na wani wanda yake biya minihi amma da hadisin yake yake biye dihi yake kuma in ka duba duk riwayoyin zaka ga yaƙi tasbiha ne kawai ko kuma a ƙara da biye dihi shine magana Abdullahi bin Amr bin al ingantaccen hadisi ne ko to da haka in ka ga mutum yana kulla tasbihi da hannunsa na hagu to kar ka ce yayi kuskure ka ce wai da dama ake yi a'a kai ne ka fahimto a wannan hadisi zai ka fahimto iya dama ne kawai amma ko ya yi da hagu ba matsala ba ne a lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta madina wani ya zo ya wuce ni ina ina kulla tasbihi na da hannaye na biyu <laughs> sai zai warware mini da hannun ya kama nuna ɗalibi ne na jami'a kuma dan najeriya ne dan mai duguri <laughs> ya zai warware min hannu na me min da hannun baya ya ce da wannan kawai za ka yi na yi da allah ya saka da alheri <laughs> na baji ya tafi na cigaba da tasbihi na so ba matsala ba ne don kayi da hannun dama da hannun hagu in kaga dama ka yi da hannun dama kawai in kaga dama ka haɗa da hannayen duka tun da wanda abin da ya inganta biye biye je sa bakar abu zai da yake duka biyu ana yi da hannun dama da hannun hagu wannan shine abin da wato ya inganta to sai dai wannan hadisi yana nuna mana kulla tasbihi ko kirge da hannu ya fi da tarbi kirge da hannu ya fi da me ya fi da tarbi bai manzo Allah bai yi da tarbi ba amma kuma wannan baya kore cewa yi da tarbi ba daidai ba ne a kore cewa yi da tarbi daidai ne a in kai da tarbinka ka yi halal in kai da duwatsunka ka yi halak idan ka zo kai da wani abun lissafinka ban sai da ake ce masa ba da larabci suna ce masa halmu'id wato abin da za ka yi kaskar yana lissafa maka in kai da shi shi ma ba matsala ba ne amma me ya fi kai da yatsunka sai dai in adadin mai yawa ne kuma dole sai ka buƙaci carbin ko wani abun kullawa abun da za ka yi lissafi da shi ko na kirgawa domin in an ce ka yi subhanallahi dubu aka ce da yatsunka za ka kirga yana da wahala yana da wahala sai dai idan kai dari ka zo kai wani zane ka ce dari in ka sake dari ka zo ka <laughs> ka zo kai ta zana nan ma dai ka hada da zane in ba aka ba lissafi zai rikice maka shi yasa wasu suka ce ko shakka babu magabata da za a ce mutum ya yi la'ilalla dubu kaza dubu goma ko dubu ɗari dole akwai abin da suke kirgawa da shi ba ya tsunsu ba ne kawai akwai abin da suke lissafi da shi wannan shi nuna ya halatta a yi lissafi a yi zikiri da tarbi ko a yi da wani abin kirgawa amma kuma a tabbatar da cewa yi da hannu ya fi sai dai in adadi mai yawa za ka yi to wannan kuma akwai bukatan ka nemi abin kirge din sannan kuma kada a ɗauki tarbin nan rike shi ibada ne ko akwai wani lada in ka riƙe tarbi wannan nan ne bidi'a take shigowa in ka dauka yi da tarbiya fi lada akan yi da hannu to kai bidi'a don manzon Allah da hannu ba da ba da tarbin sai ba da hannu ba da tarbi ba sai haka wasu na daukan kamar riƙe tarbin ma lada za a baka wannan kuskure ne kuskure ne ba ni ladariya ma zai ja maka in kana tafiya a hanya kana kot kot kot kana nuna cewa wai kai mai zikiri ne amma in ba tarbin kake kana ta yi a zuciyanka wani ba zai gane kana kana zikiri ba shaidan ba zai ba zai shiga maka cikin cikin al'amuranka ba wani kuma ya rataye shi a wuya kamar yadda kirista suke rataye cross a wuyansu ga dan wannan abin nan dan dogon yana rito kamar yadda suke sa cross su ma kristoci ko sarka wani abu yana rito a gaba wannan shi ma kuskure ne wannan kwaikwayon da ba musulmi bane sa kayanka a jifin bukata ta kama shi kenan ka fito da kayanka kai kai tasbihinka kai zikirinka Ko da haka wasu suna tsarkake tarbin kamar me kamar shi kansa wata ibada ne ko wani qur'ani ne suna ganin kamar ma mutum ba ya tarbi kamar ba wani cikakken musulmi bane shi yasa Isa waziri Allah ya ji kansa na taɓa ba ku wannan kisan wani babban malami ne a Kano ba malamin da ake sauraron tafsirin sa irin sa in an sa a rediyo shi kenan sai aka zo aka tambaye shi kuma ba ba wai malami ne ahlus sunna ba barin gamu ba wai ahlus sunna ne dari bisa dari ba <laughs> yana irin wannan harka ta bidiyo bidiyo sai aka zo aka abun nan ɗinsa aka zo aka tambaye shi aka ce malam ne hukuncin wanda ya zagi tarbi kuma mutane su ne masu kaddara masu kaddara tarbi sai shi bawan Allah ne ya gane gaskiya yana yana yana yana yana binta shi nan sai aka ce me hukuncin wanda ya zagi tarbi sai haka da tarbinsa sa jifu ya fito da tarbi ya rike shi da hannun hagu ya ce wannan shine tarbi aka ce eh sai dukulkulin tarbi ya ce tarbi uwaka a wurin sai ya kwala gani kuma an sa a rediyo Kano yadda kulkure tarbi yake tarbi uwaka sai mai da carbe sa a hannu ma'ana ya mai mutane za su dinga tsarkake tarbi tarbi qur'ani ne ta tarbi ba qur'ani bane wata ran a amina amina galibi alhalai da sun cire kafadan su ta dama ko ba a lokacin dawafi ba kuma iya lokacin dawafi ne lokacin da ka shigo za a yi in ba ga ba bukatan ka cire kafadan ka ta dama ka rufe jikinka sai dalibai na jami'a suka zo suka yi wa'azi a heman da yake ciki aka ce wannan abu ba daidai wani manzon Allah bai yi shi ba sai a lokacin dawafi to da aka rufe kafada da ake bude wannan bai kamata ana budewa ba ka yafa mayafinka ka suturce kafadunka gaba daya yaro ne karami yana zuwa yana wasu suka kama jin haushinsa a wuri kawai isa azuri sai ya tashi kawai ya ware shi ma riga ya yi kuma ya bude kafadansa ta daman sai ya tashi ya miƙe ya ware ainihin wato ainihin abin nan mayafin nasa sai rufe kafadunsa gaba ɗaya sai ya zauna ya ci gaba da sauraron wa'azi da bawan Allah to saboda haka Allah ya ji kansa ya gafarta masa to irin wannan karka ka ɗauka cewa wai ko a ah, wai abin nan don an ce tarbi halal ne ka ɗauka kuma wai za ka tsarkake tarbin ka ɗauke shi wani abu ne ka tako ne ai da zare ko wani ne yin shi ba ka san ma waye ne ya yi shi ba a kasuwa ake sayansa ba ƙur'ani ba ne to sannan kuma shi kansa yadda mazalarsa su suma yake yi kullawa yake yi ko kullawa haka haka haka to kai idan ka ce ba za a yi da carbi ba sai da hannu to kai ɗin kuwa bibiya sai a ga haka haka kake yi gabobin yatsun kake kirgawa kana tattaba su da babbar yatsanka kowace yatsa ɗaya za ka kirga uku ko ba haka ke ba za ka tattaba su to haka manzon Allah ya yi ai ya ido aka ce yana kullawa kaga za shi ga tankura tankura yatsa sani amma ba laifi kai ba fa ba laifi kai ba sai dai kawai ka fahimci cewa kamar yadda kai kake kulla guda uku kake yin uku din kana tattabawa ba kulla kake ba ya zama halal to haka mai tarbi ma zama halal halal yayi kuma wanda yayi da hannu ya fi wanda yayi da wani abu daban ba da ba da hannu ba saboda manzala ta sama da hannu yayi min anwa'il khairi wal adabil jami'a yana daga cikin nau'o'in alkhairi da ainihin ladduba wanda suka tattaro alkhairin duniya da lahira to sai kawo mana wani hadisi na jabir bin abdullah wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito yace manzo Allah ta sama ka idza yati idza kana junhu al-layl aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna ash-shayatin tantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'atun min al-layl فقلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأدفئوا مسابيحكم وانا حديث جابر بن عبد الله كما إمام بخاري ده مسلم سكرويتوش فسرنا شيء إذا كان جنه الليل إذن دهن دري يكسنتي واتو دري فار دهو au amsaytum ko kuka kai yamma ma'ana magariba sai kenan fa kuffu sibyanakum ku tsare yayanku ku kame yaranku ku hana su fita ku hana su fita daga cikin gida domin a lokacin ne aljani suke yawo da magariba yaron ka fita fat sai aljani ya buge shi idan magariba ta zo so kai kaf yara a nemo inda suke su dawo gida ajiye su har sai an samu kaman awa ɗaya yake fa'in inna shayatina domin shaidanu su ne kangararrun aljani tantashiru hina idin suna yaduwa a wannan lokacin lokacin da rana take faduwa lokacin da magariba take yi suna yaduwa ku kame yayanku fa idza haba sa'atu min lele in wani dan lokaci ya tafi na dare wato dubu ya shiga magariba ta wuce fa khalluhum to ku jale su su yi wasan su sai ku jale su wannan amma lokacin da dare ke shigowa karka bar yaranka a waje yace wa aghliqul abwaba ku kulle kofofin gidanku don shaidan baya shiga kofar da aka kulle to da aka yaga kulle kofar gida ka bari yara suna wasa a ina a cikin gida a cikin gida samu kofofin mu wasu gidajen ma ba kofofin ma ba kofofin ma ballanta za a kulle farauti wanda zai shiga wanda zai fita sai kamata mutum ya gida ya kofa yanzu kamar larabawa dare da rana kowa kofar gidansa a rufe ne dare da rana ko da rana ka zo sai dai ka kwankwasa ka nemi izini a ce ka shigo akwai kararrawa a makofar gidan mutum in ka danna zai ji kararrawa zai ce waye wane ne sai ka shiga in mai arziki ne kuma akwai telefon a wurin da kyamara idan ka zo ka danna za a daga daga can gidan za a daga wayan kai ba wani abu wani abu za ka danna kawai sai yi magana wane ne wane ne kuma yana ganin ka a kyamara duk zagaye zagayen ka yana nan yana ganin ka dama ya gane waye ne shi ganin wanda za a ba izini ne daga can kan gadonsa zai taba wani abu fat sai gate ya budu kawai kai ba ka kai budu daga can inda yake a falonsa ko a zai taba fat sai gate ya budu sai ka shigo to kaga wannan su suke rayuwa ta nitsuwa kenan kuma kuna da zaman lafiya kuma amma kuma kaga haka suke mu ko bamu da zaman lafiya amma gidajen mu kuma a buɗe <laughs> su kuma ga zaman lafiya amma gidaje a kulle kowa sai ya nemi izini ko babanka ne yanzu ya nemi izini kafin ya shiga ko ka ne in ta fita gida ya kullu in ta zo sai ta nemi izini kafin a buɗe mata ya kamata mu dauki irin wannan mataka yace wasu rusmalla wani yace tap. <laughs> al'ada ne in al'adan garin ku ne daga kayi ko kai talaka ne za ka yi irin wannan in al'adan garin ku ne ai al'ada ita take gyara ba yanzu kasashen laraba nan fa da mawadaci da wanda ba mawadaci ba in ka je gidan mutum kowa gidan kusan iri ɗaya ne akwai kujeru akwai kafet din nan akwai kuma talabijin da ake kallo da satellite ko talaka ne ko haya mutum yake yi wannan ya zama akwai firij a gidansa al'ada ne kawai in rayuwar da mai abincin da mai kuɗi yake ci shine talaka yake ci abinci ba matsala ne a wurin su ba sai dai a bambance a mota ko akwai a cin gida sutura ma iri ɗaya kaga su sun yi sa al'adar su bata ta wahalar da su amma mu ya kai kaya kala hamsin kala talatin kala goma ne ma kana ga baka da kaya da yawa kuma Allah ya jarabe mu kayan ma masu mutuwa da wuri mu muke yayi shekara ɗaya ya diya mutu in yi kokari amma su ba sai kai shekara uku kana sa kaya ba su mutu ba tura wannan da da larabawan nan shi sa tattalin arzikin zai in ka dan samu dan rigan ka guda biyu dama iri ɗaya ne kayan <laughs> ba wani magana wani ya fito da wani kala daban wannan boye wannan shadda wannan kaza iri ɗaya ne kala biyu ko uku kawai da rigan shan iskan ka sauran ka ci abinci kawai ka kama cin abinci da sauran kuɗin ka kuma ba wani buri mai yawa da za ka wasu kadarori ka sayi wannan ka sayi wannan ko ka yi wasu gidaje a biyan bukata dai kawai ya sa in ka je ba za ka ga mutum da alaman yunwa ba ka kalle shi ka ga alamar yunwa ko ka gan shi duku duku wai ka gane shi talaka ne ta hanyar fatar jikinsa ko ta hanyar rigansa ka isa ka gane mai kuɗi da talaka ta wannan bangaren ba sai dai ta hanyar mota da gida amma ba dai riga da kuma ainihin fiskarsa ba amma mu da ga talaka ai za ka gane ko wani ma yana da shi din baya ci in ka ganshi zaka dauka kaman zai bara Allah ya sauke wa aghliqul abuwa ba isma Allah ku ambaci Allah wato ku ambaci Allah lokacin da zaku kulle kofan ku kace bismillah sai ka rufe kofa to shaidan bai zai bude wannan kofan ba fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan domin shaytan baya buɗe kofan da aka kulle wa auku qirabakum ku daure salkanku salka ita ce butar ruwa ta fata to ka ɗaure bakin kar ka bata a buɗe yi dai zo ya shiga da iska da wani abu to kai kuma ya ce ka rufe me ka rufe butanka butanka mai marfi ka rufe to amma mu butoci mu ma ga bayan ka rufe ma ko ta koma kuma ta gefe wanda ita kuma ba ta da marfi <laughs> Allah ya sauke amma in galan ne in ka rufe shi kenan to ka rufe in wannan din ma akwai mai dan marfi din ko ka sa wani abu ka rufe idan bokiti ne daro ne ko taranda ita ma ka mai ka rufe ta gashi na ma Allah ta ya faɗa to in ka zo kulle wannan kofar butan naka wat kurismallahi ka ambaci Allah ko ambaci Allah ka ce bismillah sai ka rufe sannan wa khammiru aniyatakum ku lullube korenku wato kwanukanku randanka ta ruwa wani kwano ko bokiti ka cika da ruwa kar ka bari ya kwana a buɗe ka rufe shi idan ka rufe shi ka tsare shi kenan daga sharri shaidanu sai ce walau an tarubu واذكروا اسم الله شي ماكو كاي بسم الله ان ذاك رفي ولو ان تعرضوا عليها شيئا ko da ka zo ka tsoro ni abu ne in bai da marfi sai ka dauko wani tire ko wata leda sai ka lullube ko da abun bai da marfi wa adafi wa adafi wa adafi wa adafi masabihakum sannan ku kashe ku musamman da lokacin a ci bolbol din nan ka ce za ka kwana da a ci bolbol a dakin ka sai gobara ta tashi to a dinga kashewa a kashe fitila manzo Allah ya ce wannan wutan makiyanku ne ku kashe ta wani ya bar a ci bolbol tsira ta zo ta janya ci wani ya rakin sai kama da wuta manzo ya ce wannan wutar fa makiyanku ne ku dinga kashewa in za ku yi bacci a dinga kashewa to yanzu na lantarki ne amma na lantarki ma kwai zai iya fashewa ai in ka kashe shi ko da yayi wani toci ko ya abun nan wuta an sa matsala to kwai da zai faɗo a kanka ba dama ya riga ya mutu ba ba ba, ba ci yake ba sai ka kashe shi shi ma hakan din shi yafi in dai ba akwai wata wuta lalura ba wayannan su ne abubuwan da ya kamata mutum ya ɗauka wayannan abubuwan kuma koyaushe ne za ka yi su ba kamar yadda wasu ke cewa wai a kota rana wai larab gana wai laraba ta ƙarshe na watan safar wai nan ne za ka kukulle abin nan ku kulurrufe korenku? ku ɗaɗɗaure abubuwa ku kukulle ina da ina a ba wata rana sunan su larab gana shi yasa manzo Allah ya ce la safara babu wani canfi na safar a mu al'adamu abin a shari'ar mu so da haka zamanin jahiliya ne ake canfa watan safar ai ba a aure a ciki ma bai kamata yi aure ba bai zai albarka ba in laraba ta karshe ta zo yi kaza yi kaza wannan duk canfi ne irin na zamanin jahiliya amma manzo Allah sallama ya hana sai ce wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina wa sallallahu Allah ya yi dadin tsira ya ɗaukaka daraja wa sallama ya kubutar da ya kubutar daga dukkan aibi wa baraka ya sa albarka ala nabi na bisa annabi muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi yayi wa iyalansa albarka wa ashabihi da sahabbansa ajma'ina gabaki ɗayansu wannan shine karshen wannan littafi na hisul muslim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ba mu ikon aiki da abinda muka karanta na wannan littafin ubangiji subhanahu wataala ya kara mana ilimi da imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai riga liman dagowa daga sujjada ko ruku'u zai koma ne zaka koma sai ku sake dagowa da shi kuma babu kabli babu badi a kanka wato kai rafkanuwa ne sai ka dage inda gangan ne haramun ne ba halatta amma da rafkanuwa idan ka tashi ka riga liman ɗagowa daga ruku ko sujada za ka koma ne sai ku ɗago tare da shi in kuma da ka ɗago ɗin kafin ka koma har ya ɗago to babu wani damuwa sallan ka ta yi kuma babu ƙalbi babu badi babu badi a kanka saboda ka haka wannan da ya ce a sujadan ƙarshe riga liman ɗagowa in har kafin ya koma ɗin liman ya riga taso ko bai koma ba har liman ya taso sallarsa ta yi na wannan kuma cewa take tana da matsala ne wajen haihuwa saboda duk lokacin da za ta haihu sai an mata aiki sai ya zama na ta yi family planning to amma sai take samun matsala wajen al'adarta idan ta zo yau sai ta ɗauke sai kamar jibi ta dawo ya ya kamata ta yi to ai mun sha ba da ƙa'ida na abin da ya shafi al'ada duk mace mai al'ada za ta tsaya kan al'adanta idan al'adar ta jirkice saboda rashin lafiya ko wani magani da ta yi amfani da shi ba zai kauda ita daga kan al'adanta ba iya kwanakin al'adanta su za ta yi idan a jere ne jini yake zuwa ya al'adar ta za ta tsaya iya al'adan in ma yana ɗaukewa ne ya dawo to iya kwanakin da jinin ya zo su za ta lissafa har ta cika kwanakin al'adanta daga bayan wani ya sake dawowa wannan ba bai shafi ainihin al'adanta ba za ta yi wanka ta ci gaba da sallanta na'am wannan kuma tana cewa wai gaskiya ne malam al'arshin Allah ta'ala yakan girgiza idan an yi saki idan wannan hadisi ne ya inganta ko ba inganta ba wannan bai inganta ba wannan kuma cewa yake shine kawun sai aike shi ya siyo ruwa a gidansa to da ya je shiga gidansa ya yi sallama sai matar kawun kuma ta ki amsa masa wai to yaya in ya daina mata magana ba laifi a ah, da laifi mana ka san uzurin da yana ta amsa maka ne tun dai dai har kana shiga gidan matar kawunka ne to za ka shiga ba sallama ne ai dole ka sai an baka izini kafin ka shiga to ka ba ba ba daidai ka ku ce ka daina magana da ita ka ci gaba da magana ka ci gaba da sallama ko ni matsala sai ka gaya kawunka tun da kawunka ne ke aikanka sai a warware wannan matsala ne na'am to addu'o'i kamar da aka saba har kullum akwai wata dattijuwa yayar ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da su a nan alhaji eh, bindo dan malam adda ta sallah Allah ya karbi rayuwarta ɗazu eh, ana neman yan uwa su taimaka wajen yi mata addu'a da fatar Allah ya gafarta mata tare da sauran yan uwa musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani assalamu kafin mu yi addu'a mun yi bayani dama yau ne za mu rufe wannan karatun insha sai kuma bayan azumi idan Allah ya kai mu a wani farko akwai walima da za mu yi ranar lahadi a masallacin kaduna state in Allah ya kai walima ta aure bayan sallan isha ranar lahadi mai zuwan nan sannan na biyu kuma insha Allahu juma'a ta sama banda wannan juma'a mai banda ta gobe kenan wannan shek aminu daurawa zai ziyarce mu a wannan masallacin na zai mana karatu insha Allah ranar juma'a ta sama banda banda wannan juma'a Sheikh Aminu Daurawa daga Kano bayan sallan isha sannan abu na gaba kuma kamar yadda kuke gani da muna da projector a wajen nan kuma yanzu kwanan nan babu projector guda biyu muke da su dukkaninsu sun lalace kuma kowane guda ɗaya dubu dari da saba'in ne guda biyu dubu dari uku da arba'in to saboda haka akwai bukatan a taimaka domin a samu a mai da nan musamman tun daga azumi ya zo duka guda biyun muna amfani da su a kaduna street so da aka masu hali su taimaka fi sabilillahi za ka nemi ɗaya daga cikin kwamitin wannan tafsirin akwai namban wato akwai akawun number za ka iya karba a wajensu ka sa ko kuma ka ba su kuɗin a hannu domin a samu a sai wannan kuma akwai wanda zai saya mana sai magana a haɗa shi da waɗanda suka san kan abun mu samu mallaki waɗannan waɗannan abubuwa ɗin saboda haka dubu ɗari uku ne da da arba'in guda biyu guda ɗaya kuma dubu ɗari da saba'in idan akwai wanda yake da ikon taimakawa sai tuntuɓi da ake ba taimakon ya ba su in kuma wani zai saya mana ko guda ɗaya ko duka biyun shi ma ya tuntuɓa sai a haɗa shi da wanda suka san kan abun a bi hanyar da za a bi a saya ubangiji subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi wannan mata da ta rasu Allah ya ji kanta ya gafarta mata ubangiji subhanahu wata'ala ya samu dace